sallah ma ya an gama an ce wai da kula ta salatu man tashru fil ardi don haka kace ko na zila kaka tsaya da ta zuwa ne ma abin Allah kan sallah abin da mutane za fahimta ina cikin sabbin teku da kamar fara bayyana cewa shi da da shi ina gani da wani lokaci makaranta akwai malami makimmi sai suka zo suka ce su zan zo na mu mukabala da malamin da ke cewa da ke mace shi ko mutumi ne malami sai ya karanta da su wata hanya ce to inda muke sanda tun daga nan cikin littafin malikiya shin mun taɓa karanta darasi na wani tsibirin na wani rika a fi ala shin ina muke samun irin da su cikin irin maganganun ɗari ko ji muke cikin irin da kwayo a shafi na wajen su da ce to ni kai ranar da suke zuwa shekara fiye da tamanin da wani abu wannan ba zai taɓa ga halin yanzu ni kai na na da ina tunanin cewa cikin na muka dogo da yin wannan da Allah ya sa ni kai na ina da ƙwarin gwiwa in ji wurin su je in ka ga maka musu gaban amma ku shi. abin da yake inda Allah ne ke yi za ku ga dauka in ko abin da yake ba da gaskiya ne ba sai an cika an yau a wace bisa da haka ya kamata mu don Allah ku jira kawo kan tarika shi kai ku kuma malam kamata in an kawo wannan magana tarika ya ce mu wuce ta don haka ana kawo magana ta wato kusan kamar ma a fata kusan haka suna kawo magana ta ana amsa ta to kusan haka ma abota fata ma kenan wanda ke da awa akwai kaira zai tambaya zai tambaya a halitta akwai ta wanda da yawa kwarai kuma an bai

da ake nan a tambaya kuma yawanci mata ne suke mata ne suke mata ne suke daga kake cewa abin nan yan ana karatu kowa na tambaya amma idan waɗanda an ka baya an kare ai kun ga kusan ba su shafi abin ba ba su karatu ba to muna da tambayar da shafi karatu ba mukan domin karatu a tsari kun ga mai a cikin ka ka ai ba su ba Allah Allah <laughs> Alaji. dace na sai

a'a ba haka ba ba gaskiya ba ne cikin abin nan cikin ofis na shi sk domin yana ganin abin nan kun ga faisal wato Allah ya ji kanshi yawa mutanen Saudiya wato alheri mai yawa domin dan uwansa Sa'ud wato lokacin da yana da rai akwai lokacin da yake sarki sannan wato mai ya zo gare su gaba ɗaya saboda ka sai in ka ɗauka na sarki ne da sarki da 'ya'yan uwansa kowa sai ta yi ba shi ne faisal ya amshi salauta ya aza komi akan tsari rike kenan 'yan uwa sun rasa yadda suke so wannan yana cikin kashe su a ba jaridu ba jaridu kan ga an ka iske shi yana zaune abin nan kuma don ya ga don shi dan uwa ne an ga yana shiga don haka ka kyale hmm. kuma ya tashi don shi gaisuwa kamar yadda suka saba ka gane hmm. da domin sarkin saudiya wata kowa kake in ka shiga don haka shi zai tashi tsaye

amma wasu abubuwa masu amfani wani zai tafi adam kasu kada da wani su a taimake mu kada sun ba da abu da ke gida ko da wanda ba ko da wanda ba cikin Kaduna ba gaskiya da wanda a cikin ba ma cikin Kaduna ba yanzu duk wanda a cikin duniya in dai musulmi ne ya san da gaba da kyau duk wanda a cikin duniya in dai musulmi ne ya san da gaba da kyau kuma duk wanda a cikin duniya in dai musulmi ne ya ji an ce maulid bai da kyau

to shi ke da da wannan na cewa bayani ya gabata wajibi ne mutum ya kyautata wa iyayensa ko da bishirkai ne to ko yana halatta gare shi ya yi masu addu'a bayan sun mutu alhali ko sun mutu suna shirki baya halatta ma kana ne ma kana lin nabi wal ladina amanu an yataghfiru lil mushrikin wa rafanu a aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم ولقد أولي قربان من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا ان وجهته هذا هو ولما تبين له انه عدو لوارتب راني ان ابراهيم لعوه mai wannan kuma na tambaya ya ce ya ce shin mutum ne ya yi shekara fiye da talatin yana sallah amma a kowace raka'a mai sura da fatiha sai ya karanta sura kawai baya karanta fatiha sai daga baya ya ji bayani a rediyo kuma ya gane kuskurensa to yaya zai yi ya gyara a da ya yi sai ya sake su amma na filoli da zai sake ba shi ke wanda ya ƙi wato shi wato abin nan abin nan ya wuce zai yi a ah, istighfari yake amma wannan shi bai da yi ba ya fahimta shi annan wato kurkuren shi bai tafiyar nema ya nemi ilimi ba amma kaga akwai imani ga gare shi ka gane mai wannan kuma na cewa mutum ne ya sha azumi har wani azumin ya zo bai rama na bara ba to kuma gashi bayani ya gabata cewa in mutum ya tashi ramawa to sai ya biya wani wani ga sallah ne sai ka biya wanda ake bin ka bashi sannan ka biya ta yanzu amma ga abin nan ga azumi mudu mudu din da zai bayar eh. na na hasi. Mm. to nan gashi shi bashi da wannan mudu to shi biya in ya so ana bin sa bashi in ya samu ana bin shi bashin rudu ba amma ya wanda yake iyawa a zakar iri ai daban ita kuma ai mudu ne ko ta su tashi ne Thank eh. you. to ta koya ma mutum mana in ya so ko ta ta yi ta yarda ba sa ta ba ce a makalla mai wannan kuma na cewa ina da kuɗi naira dubu talatin da ɗari hudu to nawa ya kamata in fidda zakka ah, masu lissafi ku raba masa da arba'in dubu talatin da ɗari hudu arba'in an raba arba'in kashi guda shi ne zakka dubu yana da shirin da biyar shirin da biyar da biyar So me wannan na cewa please between two which one is right? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. اللهم صل على محمد وسلم wannan sayyidina na wato cewa annabi sayyidina yana da kyau sai in in ga da wannan ba wannan kuma na cewa mutum ne ya saki matarsa alhali kuma tana cikin haila nan gasa ko kuwa Eh, wato ga malikiya ta saku sai dai wajibi ne in ba saki to ya ga ya mayar da ita amma ba su na ganin ah, ba ta saku ba domin ya yi da wannan kuma ya ce na taɓa jin an yi karatu an ce duk wanda ya ƙi yin shafa'i da wuturi da gangan kuma ya bi liman ga sallar asuba to yana da sallah to kuma na ji an sake yin bayani an ce ba shi da sallah to ya ya wani a'a wanda ya bari da mantuwa shi ne ba ya da sallah amma wanda yake dama ya barta yana da sallah a a sake bayani mana wanda ya bar sallah ne ya kama asuba da gangan shi yana da sallah sai dai ya yi bari barin abin sunna amma wanda yake manta hawa ya yi to shi ne sallah asuba ta ba ci don ya koma ya sama ya samu dukkan abin nan shi wannan ya yarda da asara kawo su da yar wato cikin muwatta anna ibn abbas qala wato abbas ya ce uhudiya ahada rajulun da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rawiya ta hamri wani ya kawo kyautar abin jami'an salka salkar giya فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها بقصة ألا يحرم تاتبا فقال لا يجب أن با فسأله إنسان ila ila sai wani mutum ya tambaye shi gehen sai yace in ba kafa ba ni haka فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها وان يا حرم mun يا حرم تشن بيعها فوقع المزودتين حتى ظهر ما فيهما شيء كده سيقول abin nan ya bude waɗannan salkuna biyu har ya zubar da kun gani kenan idan musulmi na da na da giya to ba cewa ake ya biya ya ba wani ba in bai sha zubarwa zai ba ya halaka ka ba wani ko kai mai ko ka sai kun gane kamar bai ce a bari in aje giya ko abin nan baki na yan sun in ba su ya yi haram ka ba mutum abin da kake so ya baka ba abin da shi yake so ka bashi ba in na tafi gidanka ga abin da nake so shi kan baka gidana kun gane ka ce bari in bashi giya wannan hauka ce wace lalura sani manya manya ma'aikata da shan giya akwai kamar kamar kuma waɗanda ake tura su wato gwamnati ta kan iya shiga Eh. kuma a ce waɗannan abubuwa a ajiye a gida da ko da mutum yana so baya in kana abin nan yan basada ko wata fi gidanka ba shi abin nan ba shi mineral ka ce ina sai gidanka ka bani shi hmm? ko gwamna ni a bambanci ina dai garin ka abin nan karba in na ta su da cikin ka bani ne in kamar

yahudanci ya da shan giya eh, ka ba shi abin nan ka ce ga abin da zan baka ina dai gidan ka kuma ka bani iri ne ni ai حرم عليهم بألدي تقع صوم عند بنا وايد لكن بايكل حرم في الإسلام بعد أن نزل عليهم نزل عليهم لا لا سوامع الوايد

in ya ce an ce ka sha kace to ina an kace ana doka ba rubuta ba duk wanda yake an ce kaza to ya kawo ya kawo ka gani zai ya kawo zai ya kawo zai ya ba eh nace ya kawo abin ya kawo abin bible mai shekara 30 wanda ya ce abin an halatta ashe ba Allah ya shi ba kenan Thank you.

yana a ce sha amma ba sha sha ko ko ya zama to yana amma ba sha halatta sai in ya zan akwai lura kamar yanzu misali gwamnati ta yi wannan ba ka iya hana ba to kaga ai asa ka manaja kaga za ka yi kokari ka ka yi mini na ka rage ta kwarai kaga ka shiga don gyara ba ka shiga don kanna ba duk abin da yake ba ya da kyawu ga gwamnati wanda yake kai musulmi ba ka iya hanawa to ba ka kya ba ne domin ka ce ba ka yi an ka sa wanda ba musulmi ba shi kenan sai ya ƙara hanguɗa abin ko ya tafi cikin abin kofar gidan sakin kusa ba da ya ba da lasa alfa gidan giya shiwa inna mal'amalu bin niyyati ba don haka nake ya tsare ba in yake ki karba kenan ya ya yarda kenan ta ba ya laifi kun gane eh. in ta da sa maye babu sallah da abin da ake yi ba da to yana yiwa wannan abin akwai wasu abubuwa waɗanda yake sandarari amma suna sama yi shi ne ba ba an ci cewa an kai jami'in إلا المسكر فأباني آه, آه، وان أكل آه، آه، ما أكل كثير من الأشياء الحرام وكل ما ما خامر أكله هو فأذكره من كل شراب هو خمر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ونهى عن الخليطين من الأشرباء wato annabi ya haramta a haɗa abubuwa biyu na nasha kamar ka kawo abin nan madara ka haɗa da zuma ka haɗe wuri guda yayin na wasu samu haye domin alkawar su zai haɗe ƙarfi hmm. hmm. nau'i biyu waɗanda yake suna sa maye amma gudansu bai zai sa ba to an hana a haɗa mutum ya sha wa zalika an yusala qa'in da intibar shine a hada su lokacin tsime kamar a hada da dino da zabibu wuri guda wa inda shin ko kuma lokacin sha sun haɗu wannan daban wannan daban ga haɗa su kun gane wani ha anil intibaz fi dubbai wal muzaffa kuma annabi ya hana a yi tsime cikin al intibaz yin tsime fi dubbai cikin abin nan korai domin kwariya in an kai tsime ciki yana sa abin nan alkohol zai yawa muzaffat kamar abin da yake abin nan kasko ne an shahe shi da alkibir da abin nan wannan bakin abin karo ake ce masa banta shi ma ya ayi tsabe ciki yana sa mai wani alayhi salam an akari kulli dinabi min asbab annabi ya hana cin duk abin da yake yana da akaifa daga cikin namun daji wato abin nan sa zaki da nisa sai dai abin da malikiya suna ganin hani ne na karhanci ba hani ne na haramci ba kun gane wani akari da homi da wani lahaliya kuma annabi ya hana cin namomin jakuna na gida ko da sun shiga daji sun zama daji su haram ne wata kana markala umul khairi sannan namomin dawaki sun shiga inda waɗannan jakuna sun ka shiga wani bigali da alkadari don ne li kaulin lahi tabaraka wa ta'ala don maganar Allah litarka tarkabuha wa zinata don ku hau ku yi kawa don ku hau su ku yi kawa wato wannan shi yasa an ka ce abin nan dawaki da alfadarrai da zakuna haram ne amma mu karanta sharhi mu gani a ko wani ha عن الانتباه في الدباء ونهى عليه الصلاة والسلام عن أكل لحوم الخمور على أحدية ودخل مدخلها في من إلى أكل لحوم الخيل والبقال شارك أكلها في الحرمة wato cin su ya yi tarewa ga cin jakuna haramci akali luhumin khayl wato abin nan cin namun dawaki ya haramta zalika anna Allah ta'ala lamma dhakara al-an'ama lokacin da Allah ya ambaci dabbobi abin nan raƙumma da tumaki ɗin da shanu da tumaki da awaki qala lakum fiha dibun wa manafi wa minha takulun su an ce kuna iya cin kuna iya amfani da gashin su ku yi tuwahi wanda zai samu kuɗi mini wa manafi kuna da abubuwan amfani kamar su abin nan nono wa hata takulun daga ciki kuke ci walan ma zakar haula lokacin da ya ambaci jakuna da alfadarai da da dawaki lam gaira da kodi wa zina bai ambaci kodi ba sai ah, sai hawa da kawa da dalla ala annahu la yuzu fiha illa zalika wannan ya nuna kenan ba su ba abin da ya halatta gare su sai wannan bari mu yi magana wato ah, abin da ya auku a madina zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato godiyar abubakar ta ta fadi an ka yanka an ka ci godiyar a sayin na abubakar sun ga gida babban gida in dai ba gida annabi ba babu gidan da ya yi gida abubakar bayan haka nan wata kuma an tafi abin nan an tafi haibara wurin yaki an yanke jakuna ana ci ana abin nan ana dafuwa sai an ka saukar da cewa an haramta su an ka zubar an ka wanke abin nan tukane kun gane to bayan haka nan sai aya ta sauka an faɗi dabbobi al'an'am an ce ku hau ku sha ku yi kaza kuna da amfani da komai an kambata sannan daga baya an koma an kace wal khayla wal bidala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun abin nan dawaki da alfadarrai da jakuna don ku hau su ku yi kawa kuma Allah na wa abin da ba ku sani to nan an ce dawaki da alfadarrai da jakuna don a ci ai kawa don a hau don a hau ai kawa kawai ba ce a ci ba amma hukuncin jaki ya taho shi dai ba a ci kun gane hukuncin jaki ya taho ba a ci sannan an ka hada shi da abin nan doki da alfadari an ka ce don hawa da kawa to saboda haka ashe kenan doki ya bar Eh, an bacci ne nan sai akwai hukuncin jaki ga a bashi ko koyaya malik yana cewa to akwai shakka ce saboda haka duk abin da adda shakka a tsira da gare shi a bari wannan shine fasara da maliki ya kai duk abin da yake akwai shakka sai a bari ah, shafi'i yana cewa a'a an ce wannan wannan bazazzagi ne wannan bakatsine ne wannan abin nan bakano ne duk yan makaranta ne zama dan makaranta zai hada bakade shi nan bakade <laughs> ko ko ya ke zaka zaba zazzagi a to saboda ka she don a hau a yi kawa bai hana wanda ake ci a ci wanda ba a ci a bari <laughs> kun gane ko saboda ka ana cin doki da wannan tunda an ga an ci a madina kuma babu wani nasi wanda ya ce kada a ci kaddara abin nan ta baya ko abin nan akwai inda aka ce kada a ci kaddara ya faru baya ko gaba ni tunda ba ta kada a ci doki ba ko kana da aka ce kada a ci haka babu <laughs> duk can hukuncin haibar shi aka ɗaukar ka yaba masa don haɗa suna kamar an ce duk yan makaranta ne ake ganin matan adama ke ne a tashi daga adama ko mu a komo ba kadu ne ka gane to doki kenan mun san doki mun san alfadari to mun san jaki to alfadari ba shi kuma ga ci ko kuma ga dangantaka da da da da da da da addini dangantaka da addini ana jin ba da ci da bauta ana bin uwa to uwar daki um, uwar alfadari godiya ce um, abin nan uba sa jaki saboda haka kenan tunda ana cin godiya ana ci ne ana cin godiya saboda haka shi kenan kun gane uwa ga uwa ke dangane ce har ana cewa limami yana hudu ba har yana hudu ba amma ana cin shi shi ne wanda uban ya yi wata tunkiya ko yaji abin nan ana gita haife shi ko ya zan liman ana jin sa ana cin sa <laughs> eh? Eh? Eh? hadisi ne wannan annabi ya sa ana da uwa an ka zubar to ga kedi 381 to 58198 sannan ga kedi 47668d sannan ga kedi 6468d su kun gane? eh eh eh misali inganta ba domin ba sa hali ɗaya ne ba ba an samu wani mai zaki daban da wani mai zaki daban don ruwa an ka hada ka gane hmm. cikin su kare ya ba ya magana shi ba sai dai makaruhi ne cin shi bakaru ne ba an ce su ba a baka ba da abin nan ba da za eh? a nan wani halan ne ni gida da nazari duka duk da haka ai bai farauta ba ya farauta ka gane wato abin nan su ba masu farauta gajiya halatta ba za su cikin wannan nasu mutu za su ba duka da eh? daji halan ne eh, mhm. saurara a ci gaba wala ta fi min ha, babu zakka ga komi na abin nan dawaki da alfadarai da jakuna Mun gane illa fil khumurin wa ya sai dai ga namun abin nan jakuna na daji su kan wannan ana jin su ma in an ka kawo an kai na su sun kan na gida wato abin nan dajin sun an sa sun ba a ciki wala ba ka bi eh, akala tiba'il tsari masu farauta daga cikin tsuntsaye wata babu laifi a cikin su wata kamar su shaho su shirwa masu farauta to kamar a hakan ne wa kullu dhi mikhlab min adu wanda yake da yana da abin nan a kaifa wanda yake farauta da shi babu laifi kun gane to sannan wa min al fara'ili akwai daga cikin farillai waɗanda ya Allah ya azama kowa ne mutum birrul walidaini kyautata ma uwaye kyautata ma uwaye shine birrul walidaini wa in kana fasikai ko da fasikai ne bil amali da aiki aw al itiqadi ko ko itiqadi wato musulmi ne amma aqida su bata da kyau duk da haka dai ka kyautata mu wa in kana mushrikai ne ko da sun zama su shirki kun gane kwaya kudin a'ma malil ko yaqudul a'ma malil kanisa ga wanda wasu sun fahimta tambaya ta eh, in ya zan yana da uba kirista makaho ne sai ya ja shi haka a shi ko da ke cikin mota haka ci aje shi in ya gama ya dauko shi ko kuma ya bashi in kare ta ya kuma ya dauko shi wa ya hamilu ha wa ya hamilu kuma laha in uwa da uba ne duk ya dauke su ya kai can ci a ciki ma ma ma ma ma yunfiqanihi fi ayatihi ma ranar idin su abin ranar abin ranar kirsimati da ya rufe ragunan yi ɗaya eh, da giyar eh, amma sun ɗauka har ne gare su ba sha kana iya ɗauko ka ce an hana ku kana iya ɗauko littafi ka ce an hana ku wannan kai ka san littafin su inda musulmi ne kana iya ga littafin mu an hana a to shi abin nan akwai inda babu ne ce abin nan isa dan Allah ne a to ga yana cewa musulmi ne eh wannan ba daidai ba saboda girman uwaye wato abin nan kyautata musu amma in mutum uban shi musulmi ne ba ya rata sai mai giya

wanda yake kafiri ne ba ka ce shi wani kai ne su ne ka abin nan wani abin banci dauka a dauka kashi abin nan abin nan charge da ka bashi ka so masa giya ba ce an kai ka ciyar da su ba suna ganin wannan ce abincin su ne kuma abin na riba shi an rayuwa su ya

ba a kuwa mun kai mun ka shirya mun ka rubuta balle ka ce ni a hukuncin wannan ga Allah ka ce mu ce mun yi sabari ko abin nan Allah ya ga da ake yi kenan haka ne ka gane saurara mana ne yi masa bayani eh kana yi ba ga shi abin nan Ibrahim ya wa ɗan sa nasiha ba ya bar da ta bar shi dan shi kan da ramin ya shi ya farki to nan akan hmm. ana iya bambanta da da ana a cikin wannan eh, bambantawa don shi mai ridda to mai ridda sai da fara shi kila ya ko mu ko ana magado kaga akwai bambanci ko aka da ba ba wani ba wani a da ba ba babu sulhi a ridda amma a wanda bai musulunta ba kaga shi akwai abin nan hanyar da a yi sulhi da kafirai na amana

ya ya abin nan zuwa ya dauka a gari yi Allah na da kara duk ya faɗa duk da haka ba da shi ba ka da cikin wata ka gani da ke da bibi girman shi ya ga da ka gane ah, wannan to wannan shi girma me yace kai ne ne aka baka ta fasi kan ki eh. shi wannan da wanda ba ka ka ne ka ake fara kai ko ta kai zai zama fasiki ko a ah, eh yana iya zama fasiki amma duk da haka kuma kansa zai mai isani amma da ba game da shirkin ba ba kamar wannan mushriki ba fasiki ma ya ce fasiki ne ya an ce fasiki musulmi wanda ya kauna wani abu wanda ba da kyau za ka kyautata masa amma ba ga fiski ba don la ta aka da makhluqin shi ma sai kalfani to amma wanda yake shi mushriki ko ta gare shi ba da kadin ba zan ji gare shi ba da shi ba kana iya kana iya abin nan imanin cikin zuciyar mutum

fa kullu nawa awa da an ko ka yi ko ka da kai ko fiye da su bari a ƙara wannan mai wannan na cewa ko yana halatta a ci naman angulu eh farai ku ce yana halatta a ci naman angulu ke farai Mana wani tafiya na shi wa ne da mutum wannan. Angulu? da wannan kuma na saurara jama'a mai wannan kuma na cewa tun da an hana cin jaki to wanda ya sayar ya kuma ci kudin nan ina hukuncinsa ba hana sayarwa ba da jiya an ka hada ci a abin ko shi jaki in ya mutu ba ka sayarwa ko ya kusa mutuwa ba ka iya sayarwa amma yana da rai ka sayar da amfani ne a ɗaukar kaya ko babu mai wannan kuma na cewa mutum ne ya sayi shaya a breweries alhalin bai san hukuncin wannan abu ba yau tsawon shekara bakwai to nan me meni ya kamata ya yi game da wannan al'amari gashi yau dai ya ji to ah, abin nan mutanen jama'a muna da shares da abin nan ah, menene sunan kamfanin kyalara wanda yake suna eh, abin nan shan giya da yawa sun yi ta wa kan mu ba ana sai da giya nake karbo mun muna da karfi ba an shara mu ba ba ta kai da kace ba tabbata mali ne abin da ya kamata mu amshe mu misali kuma in muna cikin ba sai mu rage ba don mun kare su ba sai su kai ba wani tabbatar ne abin mace da bai ce jama'a shi wannan yana yi washe bane shi shi bari mutumin da aka samu da ko ya sa su wani wata da an ce ba da ma ne ga shi an da kuɗi kuɗin da aka samu da haramun wata wurin halittar da ta shi kenan hmm. ba kuma shi mun wuce sallah muna da abin nan manya al'amura Eh? yana iya ba ba a ce a sar a daidaita sahu ba magana ba ne an ce da kwaya matukar ya kama sallar asuba bai yi yake yi ba a sallar shi ba ba a ce Ni ke shi gare shi. wasalatu wa salamu ala sayyidina muhammadin wa ali wa sahbihi wa man wala wa bi sa'in da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa al-fara'id birrul walidai akwai daga farillai abinda tilas ga mutum da'a ga uwaye ko kuma kyautatawa ga uwaye ba da'a ba kyautatawa ga uwaye ya saba ba da'a kyautatawa kun gane wato cikin sharhi yace ah, ah, wayin kana fasikai ne ko da sun zan fasikai bil amali ga aiki aw al itiqad ga ne fasikai ne sannan yace ba ma wannan ba in kana mushrikai ne ko da ya zan masu shirki. ai fa yaqudul fa a amma min kumalil kanisa wanda amma makaho bai iya zuwa church tashi sai ya ja shi kai shi wa ya hamilu kuma laha in ya zanna bin nan yana da mota ya dauke su da uwa da uba ya kai su church wannan kamar nesa um, um, uh, na na yahudu ko uh, nasara temple uh, ah. kanisatul yahud sannan abin nan ah, mai sunanta ta nasara ah, bi'atul nasara bi'a ta nasara bi'a bil'ain

kun gane a ah, tana ne wa in ka kana fasikai ne wa in ka kana mushrikai ne ko da abin nan kafirai ne wa yuti uhuma ma ko wa yuti uhuma shi musu ta'a wa yuti hima ma ma ma yan fi kane shi fi ayatihi ma ya ba su abin da za su ciyar wajen abin nan abin idin su wato abin nan ran kirsimati nasu koran abin nan nairus menene nairus suna suna idiran abin nan ko ah, ah, alhamis ta juma'a ta farko ta april ita ce na rus friday da abin nan eastern nan wannan shine na rus eh shine in ba ta mota ake shi kenan kai shi gidan mota shi za ta musulunta to abin na yi kalmar shahada kina ke iya hausa ne sai ka saurari ta iya kalmar shahada ka yi mata bayani fal ya kullahu ma qawlan layyina shi faɗa musu magana mai laushi bi Allah ya rafa asata wa shi ma kare ya ka sautin sa akan nasu ban ba an yi mata bayani so ke ko kai magana da su to suna khadija ke kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah to daga yau ke zan musulma ma'ana musulunci ki yi duk abin da Allah ya ce kuma duk abin da Allah ya hana ki bari kina da miji to Allah ya baki eh to madalla to a samu mata littafi abin nan ta karanta

amma ce za a musu da'a da aiki wajen addini da to shi ne zan fara bayani ya za a musu da'a a ce ayo in kana fasika ne kyautata musu amma la ta'ata li makhluqin fi ma sayyidul khaliq to shi karkashin nan itikadin wato aqida su bata da kyau duk da haka zai musu magana mai kyau amma bai sau musu giya ka gane amma in mushrikai ne fa su wannan zai samu su domin su eh, in sun sha giya ba su ganin sun yi laifi ne ya abin ya ya musu ta'a wanda ba su saba ma Allah ba hmm. kamar yanzu abin nan eh, ka musulmi ya ce sai ka duka wannan baya halatta ka duka ce babu ga abin nan anka ce ga littafi in kana da wani wanda ya halatta kawo bambancin aiki shi ke jan ka kai ma shi ne ka za ka yi aiki in ba ka yarda da aikin ba kana yi wato wanda ya duka ya yi ya fi kudinansa kuma ya yi eh kwarai ko hmm. so yake nan wato da kudin kaɗin hmm. ba wajibi ne ka ci da shi ba kuma har an ce ka bashi kudin da zai yi abin nan bukinsa to zai buci babu abin nan babu giya ciki Allah tsare naka <laughs> eh. ka gane to madalla to ya kulla lahum qawlan layyana shi faɗa musu magana mai laushi wato wadin nan ko me zai magana yadda ka saba faɗa masa kana yaro ba ko abin nan eh eh hmm. hmm. yaushe za ka ce assalamu alaikum a to ai shi ya gaisuwa sauran duk fira ne namu eh? wannan ga al'ada wasu na wasu na cewa dace bayan haka nan ka tafi saura ba ina kwana ba ina mine ne wannan ai hira ne a ah, ta wannan daban ne <laughs> Eh. a ah, to in ya dauka shi a gaisuwa ke kenan abin nan amma abin da gaisuwa lokacin da kake shigowa kace assalamu alaikum kenan wale ya ashirin wale ya ashirin wal yu'ashiruhuma bil ma'rufi kuma yayi zamantakewa da su ga abinda an ka saba ga shari'a abinda an ka sani ga shari'a kun gane bi kulli ma urifa min shari wato bi kulli ma urifa min ash-shar'i li izni fihi abinda shari'a ta yi izini shari'a ba ta yi izini ba kun gane eh. Eh. shi ne yau ashiru kuma shi zamantakewa da su mu'ashara ka zauna da mutum al ashira dangi ba waɗanda ake zama da su su ne mu'ashira da nan ba kun gane wala wata yuti ma fi masu sai amma bai iya yi musu ɗa'a ga abin da yake zunubi kama su subhanahu wa ta'ala wa in ka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala kuma ko da sun tsananta ma ga kayi abin da baka da ilimi a gare shi kaman ko Allah ya halatta shi ko bai halatta shi kuma sai kila sai kayi to ka kabi su sun tsananta balle ba su tsananta ba sai babu wannan Allah ya hana gashi in kana da wani ka kawo min kun gane in son kake in kwanta ka aza gado eh, in kwanta amma wannan shukawa Allah ya hana kun gane Allah sauka kama qala subhanahu wa ta'ala ko hmm. wa alal mu'mina mumin an yastaghfir li abawayhi wajibi ne ga mu'mine shi ne mi gafara ga ubanninsa al mu'mine ne waɗanda yake mu'mine wat bayan sun mutu ko kuma suna da rashi mutu addu'a kun gane a sun mutu mu'minai shi ce mu'minai wato izharul mahabbati lam ka bayyana soyayya gare su wa adai ma yujibul munafara min hasadin kuma duk abin da yake um, duk abin da yake zai sa su ki na hasada ko wannan sa duka abin da ka bari ba wannan ba ko dan yan uwanka waɗanda za ka taimaka ai saboda su ne kake yi in kana da dan uwa don me kake taimakon sa don babansa shi ya rike ni shi ya uwar shi ta yi min kaza ta yi min kaza daidai ne ka saba mu uwar gare shi wanda ya to yana faɗa da ɗan uwansa bai abin nan ya manta da uba ya manta da uwa dan abokin ka kana abin nan kana kinai balle dan uba kun gane eh amma ya tsare uba ba kenan kana son abin nan um, um, um, abokinka ya ɗora faɗa da ɗanka eh, kana da aboki kaga yana faɗa da ɗanka kana so so balle uba ka ɗora faɗa da ɗansa eh, ba zan girma ba shi an ka ce ka girma ɗansa ba wani abin da da wani eh amma dan ne an kace ka kyautata masa ni a ruwanka da shi ba uban ne ya hada ku ba ba ka tunawa abinda ubanka ya ma ya yi ubansa ya yi maka ka kyautata masa hmm? misalin zai abu ba ba kai wajen uwa eh haka ne ka ce ga abin da wani ke yi don ka ga na yi faɗa da shi ka ji ciwo eh duk da haka ko gaskiya abin nan aiko ya yi fushi zai komo ya biya abin da ya shauka ce daidai ne ba baka ce ya bani kashi ba ne a biya ka tambaye shi da wannan wata rana abin nan na zubar da kura haka Ah, abin da sai kaka ta ta koro ni ni ta gaba gaba bana shi kenan sai ta ce ga alaihin da ya zubar da fura sai ya kama gungura ta yana wai gyara ke to na taho don ka tsare ni da gare ta kai kuma kai haka ya rage <laughs> Eh, eh, eh, kaga daga nan shi ke da sai da huta ko mini to ina ne wa alaihi mu'alatul mu'minin wajibi ne ga mutum wato yayi mu'amala da musulmi wato haɗuwa da su da bayyana soyayya tsakani ne da su duk abin da zai kawo hasada ya hana wannan nasihatu lahum da nasiha gare su menene nasiha wato nasiha da zargi sun yi kama da juna sun bambanta da abin nan wasu sifa in kawwa in ka ce masa kai kaza ne kuma abin ko kai ba ka kaza don ka walakanta shi wannan shi ke ce mazargi in kuwa ce abin da kake yi ya kamata ka gyara kaga wannan an gaya ma ta hanya don ka yi ka gyara wato da nasiha da zargi duka faɗa ma mutum sa ne amma ya an faɗa masa yadda za a kunya tashi sai a ce zargi launin kenan ya an faɗa masa yadda zai tafi ya gyara shi yake ce ma nasiha kun gane bambanci wato annasiyatul mu'mini lima sahha min qawlihi sallallahu alaihi wasallam don abin da ya inganta na magana annabi addinin nasiha addini nasiha ne mu'zamu addini an nasiha wato mahi yawan aiki addini nasiha ne kama qala al hajj ah, ko hmm. ah, ah, arrafahu arfa wa hina qala lahul lokacin da mutane suka ce masa liman ya rasulullahi nasiha ga wa qala lillahi nasiha ga Allah